yawwa kai kai kar kai duka kuna mun wuyi kunan hakika da ka zo gurin sana'a ta da kuna mun wuyi sai an tumdin jinka wallahi kai bala bala bala kiran ka nake waye ya sayar maka da wannan wuyu na ce waye ya sayar maka da wannan wuyun kuma a ina ka sayo ta auren balagwai auren balagwai balagwai kai na tambaya ka kyale shi bani amsa mana ba na son katsalan nan eh, eh. shi na tambaya shi zai bani amsa ba kai na tambaya ba eh, bala ga yamu nan hayin gagaro na ɗauko hayin gagaro ko to kawo ta majuna yanzu kai bala yanzu kai bala malam sanda yana farin ciki yana annashuwa ɗansa ya girma ya isa moro shine zaka sashi a wajen ciki dan Allah dan annabi ka kyauta a kama ka kashe kuɗi a beli uwanka ya kwana da ɓacin rai uwarka ta kwana da ɓacin rai yan uwanka su kwana da ɓacin rai yanzu bala ka kyauta bala shaye-shaye ba shi da amfani ba mai cin moriyar wannan shaye-shaye naka daga ma'aikatan tsaro yan kwaya ne yan eh, doka ne su kama ka su karɓi kuɗin su kai kuma iyayenka su kwana da bakin ciki da ɓacin rai da Allah da annaba a kiyaye je ka amma ka zo ka same ni a gida ka same ni a gida eh. hmm, jarmai daga Allah ya cece ka na kuma ji daɗi da na zo na same ka ka buɗe kayan shayin ka rigijib an fara ma do Allah do annaba a daure a cije a rike sana'an nan hannu biyu insha Allah a yanda yanda kake jin ana cewa na gujin guda Eh. na gujin ne ma kwanan da kace zaka nema na dago ye eh ana na fan beguwa ina zaka je ne za mu je gurin gurin shayi na fan beguwa na fan beguwa eh da kyau kuma jarmai do Allah do annaba sai an yi haɗa ƙarfi da ƙarfe guri ɗaya. An gama. Kai ma ka taimaka a daure a tattaro matasa a hana shaye shaye. An gama. Allah Ubangiji ya shirye matasan mu. Ina malam Balala. Eh na ji. Yayin da zai inda cika masa filas uku. Eh. Kwana na ina karatun Qur'ani. To alhamdulillah Allah ya sa albarka a cikin wannan harka ta shayi. Allah ya da. Na gode. Na gode. A daure da Allah a daure. In Allah ya da. A daure yawa. Insha Allah Rabbi. Allah ala buɗa. Abinda kai mun fa ban ji daɗi ba sai na gaya ma kwartukwar wallahi ban ji daɗi ba. Hmm. Allah ban ji daɗi ba. kawai dan kai ne amma in ba da kai wallahi gadan arse fanni wallahi in ba da ban a ce kai ne ba wallahi kaf unguwan nan ba mai mun abin nan daga mai kafa Allah wallahi kai kai bakan ne ba ba ya mutsawa ba kawai na galin gaba to yanzu akwai abin da akwai in ba dan dan ba na harka amma san taɗa zuban sha ba kwacewa eh amma ba ana kunna ba ko a can tsallake yan tsallaka yau ka kunna maka nan zagin da neman ɗazu wallahi sai nema dubun babu